A jihar Bauchi hukumar da ke yaki da cututtukan tarin fuka da cutar kuturta da cuta mai karya garkuwar jiki da kuma cutar zazzabin cizon sauro wato bakatma ta horar da wasu ma'aikatan jiya domin su samu kwarewar gano cutar zazzabin cizon sauro da wuri in mara lafiya ya je asibiti. hukumar nan mai yaƙi da cututtukan tarin fuka kuturta hiv da zazzabin cizon sauro wato bakatima, ta horar da wasu ma'aikatar jinya domin su samu ƙwarewa don gano zazzabin cizon sauro da wuri idan mara lafiya ya ziyarci asibiti da yake jawabi shugaban bakatima dr abdulaziz muhammad manga ba za ka ba da magani wa mutum ba sai ka tabbatar da menene ke kawo masa wannan cutar kuma ita malaria abubuwan da take zuwa da shi yana tare da su zazzabi ciwon kai kuma cututtuka da yawa suna iya kawo wannan cuta amma saboda mu a wannan ɓaryar ƙasa ita cutar ciwon sauro tana da yawa to dole sai mun tantance mun ga wannan mutumin hakika wannan cutar ta malaria ne kafin a bada magani kuma haka ba zai iya samuwa ba sai an yi training wanda suke aikinsu ne su yi wannan binciken ko da yake dama can suna da wannan amma shi ilimi koyaushe in ana daɗa maka bita zai taimaka maka wurin ƙara basira da fahimta na aikinka shi ya sa muka ga cancanta kira waɗannan mutanen mu musu bita su ƙara ƙwarewa saboda kar ya zama na cewa ana ta ba magani babu tattaccen sanin cewa eh wannan cutar ne ba saboda in aka ci gaba da haka zai iya jawowa ita maganar cizon sauran kwayar cutar ta zama na ba cin magani asibitoci nawa ne kuka musu wannan duk asibitocin da suke boci 23 manyan asibitoci da kuma ƙanana primary health care centers wato inda ake ba da magani na aikin lafiya da matakin farko su kuma mun gayyaci da goma sha biyar amma muna da shiri nan gaba mu sake kiran wasu na ƙananan asibitoci saboda suna da yawa. Dr. Abdulaziz Manga kenan a lokacin da yake jawabi game da horas da ma'aikatan jinya yaƙi da zazzabin cizon sauro a jiha. Dr. Muhammad Samba Liman ya ce horas da ma'aikatan jinyar zai ƙara musu ƙwazo ganin an yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da yake addaban al'umma a faɗin ƙasar nan. Idan muka duba eh, kundin wannan eh, horaswa ya mai da hankali ne wajen gwaji domin cancance zazzabin cizon sauro a jikin mai zazzabi kafin wannan lokaci yawanci da zarar mutum yana zazzabi akan kawai tunanin cewa watakila zazzabin cizon sauro ne ko malaria daga nan ba tare da an yi gwadi ba sai ka ga an je kawai an fara bashi magani na act wannan muka lura cewa lallai yana jawo yawan bata eh, shi maganin kuma gashi ana neman sa bai ishi mutane ba ma wasu watakila ma za ka samu ko zazzabin mura ne amma da yake ba a gwadi ba sai a bashi maganin malaria to shi yasa eh, hukumar ba. ta ga ya kamata ta ɗauko ma'aikatan lafiya a asibitocin mu na jihar bauchi general hospitals kenan domin a zo a ba su zuwa na musamman eh, ga yadda za a gano wannan kwayar cuta na malaria kafin a cancance a tabbatar mutum yana da zarin cizon sauro kuma a dora shi akan magani. Dr. Muhammad Sambal Liman kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.